Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Kasar Rasha ta sanar da yammacin jiya Juma'a cewa za ta kuri jami'an diflomasiyyar Amurka guda goma daga Moscow a wani martanin ramuwar gayya ga shawarar da Washington ta yanke ta kurin jami'an diflomasiyyar Rasha guda goma karkashin wasu tarin takunkumai da Amurka ta dora wa Moscow a farkon wannan mako. ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ne ya sanar da yunkurin ramuwar gayyan yayin wani taron manema labarai da takwararsa na ƙasar sabiya a moscow a wata sanarwa ta daban rasha ta ce za ta dakatar da yarjejeniyar haɗin gwiwa da ke baiwa 'yan diflomasiyyar amurka damar shiga ƙasar cikin sauki kana ta kawo ƙarshen ɗaukar 'yan ƙasar rasha aikin gudunmuwa ga ofishin jakadancin amurka ta rage ba da takardar biza na gajeren lokaci ga 'yan diflomasiyyar amurka kana za ta yanke sauran ayyuka da ƙungiyoyi masu zaman kansu masu alaƙa da amurka ke yi a ƙasar waɗannan matakan na tabbatar da fusata da rashi ta yi kan sanarwar matakan jan kunne da fadar white house ta yi a farkon wannan mako matakan da shugaban amurka joe biden ya ce sun dace kuma sun yi daidai ga mummunan ɗabi'o'in rasha da suka hada da kai harin kutsen yanar gizo da katsalandan zaɓe da ayyukan soja da ke auna makwabciyarta ukraine a hali da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden ya ce shi da firaministan japan yoshihide shuga sun himmatu su yi aiki tare domin tunkarar kalubaloli daga kasar china da koriya ta arewa biyo bayan taron kolin farko da biden ya yi a fadar white house tun bayan da ya tsere shugabancin kasar biden ya faɗa wa manema labarai bayan ganawansa da shuga a taron kolin wuni guda a jiya juma'a cewa sun tabbatar da kwararan gudunmuwarsu ga kawancin amurka da japan kuma ya ce za su yi aiki tare wurin magance matsaloli daga china da kuma wasu batutuwa kamar tekun china da tekun kudancin china da kuma batun koriya ta arewa kana ya ce amurka da japan sun amince za su yi aiki tare su taimaka wa aikin rigakafin covid-19 a duniya da kuma kyautata kirkiran fasahohi ciki har hanyar sadarwar 5g da hanyoyin tattara bayanan sirri na dan adam a nasa martani ga tambayar manema labarai suga ya ce ya faɗa wa biden cewa ya himmantu ya ci gaba da shirya gasar wasannin rani na olympic a japan duk da annobar coronavirus suga ya ce biden ya ba shi goyon baya a kasar faransa an kama wani limamin krista dan asalin kasar rwanda a wannan mako bisa zarginsa da ba da gudunmuwar abinci da wasu abubuwa ga 'yan bindigan nan da suka yi wa 'yan kabilan tutsi marasa rinjayi kisan kiyashi a cocinsa yayin kisan kare dangi na shekara 1994 a kasar da ke afirka a cewar hukumomi a jiya juma'a a ranar laraba aka tuhumi masal hitayezu da aka haife shi a ɗari 1956 da laifin kisan kare dangi da kuma ba da gudunmuwa ga laifukan cin zarafin bil'adama a cewar ofishin lauyan gwamnati mai yaƙi da ta'addanci masu shigar da kara sun ce hita yezu shine limamin cocin mabuga da ke kudancin ruwanda yayin da aka yi kisan kare dangi kana a cikin watan afrilu shekarar 1994 ya rike abinci da ruwa ya hana 'yan kabilan tutsi da suka nemi mafaka a cikin cocinsa ya kuma ba da abincin ga masu tsaurin ra'ayin na ita haramwe 'yan bindigar nan da suka kai hari a kai 'yan gudun hijiran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a kan dokar umarnin shugaban ƙasa kan gaggauta karɓar 'yan gudun hijira cikin Amurka kana a basu matsugunai a yankin. Amma kuma bai ɗage ƙayyadewa mafi ƙaranci a tarihi da gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi a shekarar kuɗi ta 2021 cewa 'yan gudun hijira dubu goma sha biyar kaɗai ne za a tsugunar da su a Amurka. a ƙarƙashin dokar na yanzu gwamnatin biden za ta amshi 'yan gudun hijira dubu bakwai daga afirka dubu uku daga latin america dubu ɗaya da ɗari biyar kuma za su fito ne daga turai da kuma asiya ta tsakiya dubu ɗaya ɗari biyar kuma za su fito ne daga yankin kudancin asiya kada dubu ɗaya za su fito ne daga asiya ta gabas labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a yau za mu duba harkar tsaro a ruwan Najeriya. Kuma domin tattauna akan wannan batu, muna tare da kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ne, Navy Komodo Suleiman Dahun. Dalla. Duba da yadda matsalar tsaro ke sassauya salo a ciki da wajen ruwan Najeriya. Gwamnatin tarayya ta himmatu wajen ƙara wa mayaƙan ruwan jiragen yaƙi da sauran kayan aiki don tunkarar wannan matsala gadan-gadan. Wata tawagar ma'aikatar tsaron ƙasar da na mayakan ruwan za su tashi zuwa birnin Paris a cewar kakakin sojojin ruwan Najeriya Navy Komodo Suleiman Dahun. Insha Allah tawagar za ta bar Najeriya saboda karbowa wani jirgi na musamman da muke kira najeriya Navy Ship Lana. Kuma shi wannan jirgin za a yi amfani da shi ne gurin kididdiga da bayanin siffofin karkashin ruwa in aka je faransa za a sake ba da kwantar din yin wani jirgin ko mai kama da shi din wata jirage biyu ne yanzu an gama gina wannan so insha Allah za mu karɓo shi zai taso idan juma'a jirgin zai taso za su yi kuma kamar sati kafin su iso rundunar sojin ruwan Najeriya ta yi ta samun jirage da dama misali ko za ka mana ƙarin bayani dangane da adadin yawan jiragen da ku samu a shekara biyar da suka wuce gwamnatin tarayya ta taimaka gungu a sayan jirage da suka kai wajen ɗari uku da tamanin. Eh mafi yawansu gaskiya jiragen sinziri ne saboda ka sa abin da ke faruwa a gaba gini na bashin gwiwa ɗin saboda haka jiragen da ake siya yawanci na sinzirin ne amma ka san mu a Navy jirgi zai iya sintiri kuma za a yi amfani da shi wurin yaki. Komando akwai mutum fashin teku a gabar tekun gini din nan. Ana kuka da wurin cewar kwanakin baya mun zan iya tunawa akwai hukumar da ke sa ido akan zirga-zirgar jiragen ruwa ta duniya ta ma bayyana cewar gabar tekun gini shine mafi hatsari a duniya yanzu misali mun san kuma cewar sojojin ruwan najeriya suna taka rawa wurin samar da tsaro a wannan wurin ya zuwa yanzu me ake ciki da ganin sha'anin tsaro a gabar tekun gini a in za ka yi tunawa a alam 2013 in za ka yi yawwa a yawun a shugabannin kasashen afirka sun taru saboda su tattauna kan batun maganar tsaro a gaɓar gini so shawarar da suka yanke shine kasashen da suke gaɓar gini su haɗin gwiwa duk ƙasa hudu da suke kusantar su haɗin gwiwa saboda su magance wannan matsalar maganar tsaro a gaɓar gini abu ne da ke damun gwamnati da kuma yake damun rundunar sojoji na dai ana samun nasara in za ka duba daga 2016 zuwa yanzu su masu ba da rahoto din na international maritime bureau sun yadda cewa shi matsalar piracy fashin fashin goshi mana eh, yan fashi da suke cikin ruwa din nan piracy din yan maganin su amma dai from time to time ana samun wayannan abin da attacks so yanzu idan muka duba matsala gaba daya kuna yin sintiri ana yin ana sa ido kuma ana kokarin tabbatar da tsaro a wannan yankin kenan kwarai da gaske kuma shi duk wani wani fasakori da ga ana yi a ruwa ai a land ake planning ɗinsa communities mu na baki ruwan nan ya kamata su dinga ba da information tun kafin a ce yaran nan sun shiga su tekun sun je sun yi wayannan ta'addancin ya kamata su haɗa kai da mu komodo idan muka duba kuma batun jiragen nan dai kaman eh, zan ce rundunar sojin ruwa tana amfani da irin jiragen nan kuraman jirage marasa matuka da ake kira uav eh mun ba da contract din sayan uav daga south africa kuma kwanan za su shigo eh da ba zan iya kai je maka ba amma dai mun ba da contract din sayan su kuma har an fara training din yara kwanan da yaran mu za su tafi china su je su yi training saboda uav din To idan muka dawo kuma kan ruwa na Najeriya musamman shi ma ana fama da matsalan fashin teku satan mai fasauri da sauransu musamman a yankunan da suke da ruwa a Najeriya bangaren Niger Delta da sauransu. Ya zuwa zuwa a yanayin me ake ciki kuma me kuke yi? Eh, ai in ka tuna akwai operation da muke na musamman tsare teku har yanzu ana na ana yi kuma yana da maganin wannan matsalar akwai kuma wani operation da ake again guda biyu ne operation sun akwai tsare teku akwai kuma kamun waters kuma dai ba za a tsaya ba sai an ga an ci karfin wannan matsalar kamar a kwanan nan shi sabon babban hausan sojin ruwa ya kai ziyara a sassan ku daban-daban a waɗannan wuraren kamar musamman menene makasudin wannan ziyara ta sa nuna musu cewa al'amarin ya canja ba da baya a mai da hankali a da kwazo saboda matsalolin aika gai da suke duk idan gani yanzu a kasar na kwaɗan kananan matsaloli saboda haka dole mu zama cewa mun ja kafan wando mun yi da gaske saboda maganin cewa wannan matsala saboda so that yan kasa za su iya bacci da idan zarafi sannan a ƙarshe mun san akwai matsaloli na waɗanda suke tace mai ba bisa ka'ida ba da kuma yadda ake fitar da shi shi ma taɓa rauniyar hanya shi kuma kan wannan da kuke gaida da wato wani abu ne wanda yana buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin mu da 'yan sanda da kuma mutanen da suke wa'annan sassa wato akwai wani abu ɗaya na rashin aikin yi shi ke sa yara suke shiga irin wa'annan ah, wannan ɗin ayyuka marasa daɗi to namu kama su ne amma na kuma kafin mu kama sun ko kafin su fara haka wannan man ya kamata a ce mutanen da suke wannan abin nan din communities din su dinga gaya mana so da za a dinga iya kama su before ma su su fara haka wannan man shi wannan abu ana yin shi har yanzu everyday ana muna intensifying patrols ko muna kama wayannan yara so kuma ba za a tsaya ba za a daina ba amma dai let's saba uh, community participation. Comrade Abubakar Abdulsalam mai sharhi ne kan shanin tsaro a cikin ruwa ya kuma imana tsokaci dangane da kokarin na sojojin ruwan Najeriya wurin shawo kan matsalar tsaro. Shi magana na tsaro a uh, lalle lalle kaya na aiki wanda ya shafi fiskan tsaro bai taba yawa ba. domacin saboda kamar yadda ake samun karin kayan a kullum haka kuma wasu sabbin dabaru na su a masu aikata laifi su ma yake karuwa a kullum sai dai kuma a idan muka yi asashe ko kuma muka yi la'akari da shekara bakwai shida kafin dai wannan gwamnati na shi shugaban buhari ya zo lalle lalle a jami'an sojojin ruwan najeriya suna fama da matsala daban-daban wanda ya shafi kayan tsaro abin farin ciki ne daga zuwa wannan gwamnati ta yi hubasa sosai ta sama musu makamai na zamani wadda kuma hakan ya ba su dama da suka ci karfin 'yan ta'adda na kan ruwa kuma shi a kan bodanmu da gini dinnan da kake magana har ila yau Eh, sojojin ruwan najeriya sun ci karfin 'yan ta'adda daga abun da ya kama daga ta'addanci na kan ruwa masu safarar mutane ta kan ruwa abubuwa da daban-daban wanda yake faruwa ta kowane bangare abubuwa da daban-daban wanda yake faruwa ta kowane bangare a kan ruwa to sai dai mu godiya masu sojojin ruwan Najeriya domin saboda sun yi kokari kuma shi shugaban kasa da zai taimaka musu da kayan fada eh, na aiki na zamani shima dole ne a wannan bangare a yabe shi sannan kuma bugu da ƙari idan ka kwatanta irin ci gaba da aka samu akan ruwa to ba a same a fiskan tsaro to ba a same shi kuma akan doron ƙasa da ba to wani saboda haka dole mu yaba mu sojin ruwan Najeriya a irin kokarin da suka yi da kuma irin goyon baya da shi shugaban ƙasa ya basu to abun a yaba musu ta wannan gefe ne. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu sauraronmu mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da tarihi. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidajen rediyon Vision FM Najeriya da kuma sashen Hausa na muryar Amurka VOA. A shirin na yau za mu kawo muku tarihin masarautar lere da ke gabashin jihar Kaduna. Taken algaitar masarautar leren zazzau ta jihar Kaduna kenan da ke arewa maso gabashin jihar wadda take kunshe da gundumomi tara da wasu ƙauyuka da dama a ƙarƙashinta. Yawancin mazauna masarautar manoma da makiyaya da kuma masunta ne. Lararai kalma ce ta fulatanci da take nufin mazauni na dindindin. Malam Muhammad Daba Titi wanda bafulatanin wunti ne daga kasar Bauchi ya kafa wannan gari a shekarar 1808 Ismaila Umar shine dan Isan Lere. a wanda suka jagoranci kafa wannan masarauta Fulanin Wunti suna karkashin shi sarkin lere na farko Muhammad Dabu Titi. Bawon Allah ne wanda yake basaraki. Sun fito ne daga wani yanki na kasar Mali. wani lokacin tana daular songai sai sai to tunda an ce in daina yawo yi sarauta to yanzu na daina yawo na yi sarauta yanzu to asalin samun leren kenan tun bayan da aka kirkiri masarautar lere a ƙarƙashin lardin zazzau masarautar ta fara ne da matakin dagaci kafin daga bisani ta zama gunduma zuwa matakin sarki mai daraja ta biyu a lissafi lera tana da sarakuna goma sha tara banda sarki abubakar garba muhammad na biyu wanda ke kan karagar mulki a halin yanzu a matsayin sarki na ashirin ana yi wa garin take da leren zazzau ta yamma da bauchi wanda ke da wasu mahimman wuraren tarihi da ya bambanta garin da sauran garuruwan yankin ita leranmu na leran zazzau farkon uh, kafawanta ta kafu ne da yaki mutane ne wanda yake mayaka shahararru ne a shiga fagen fama da sauransu suna aji dawakai garatattu ganannu wanda duk inda suka shiga a fage yaƙi dole sai an saurara musu so uh, suna yaƙi kuma suna noma da kiwo shi kirarin da ake wa sarkin lere mai hana noman gasa saboda in noma ne suna noma yadda har ba za a iya cewa za a yi gasa da su ba akwai shi jika muhammadu da titi din ana ce mashi muhammadu da dan kaka wanda shi ne zo daga baya kafa ita garin lere na yanzu duk wata masarautar kasar hausa tana da wasu mahimman abubuwan tarihi da take tunkaho da su waɗanda suka bambanta ta da sauran yankunan da ke kewaye da ita ko irin kayan tarihi ne masarautar lere yake takama da su? Babban abin da ke na tarihi wanda muke tare da shi har yanzu a lere tambura. tambura nan da kake gani na lere ana wa sarki kirari da mai tambura goma sha biyu a cikin kasashen da aka ba tuta shi tuta shi usmanu suna da tambura goma sha biyu wa'anda ba su samu tutan shi usmanu ba kamar wanda aka suka samu basel states kamar irin su lera din duk ba wanda suke tambura sha biyu sai lera tambura ana buga dama in za a je yaki ne ana buga tambura Ah, in kuma ana wani shagugulan sallah ana buga tambura idan eh, za a aure da ɗayan sarki ana buga tambura in aka naɗa sarki ana buga tambura to a wani lokacin da wani lokutan ne kawai zaka ji ana buga tambari a lere in ba wani lokaci ba za zaka ji an buga sai dai wani lokaci na muhimmi musamman ya kama shine sarki zai ba da umarni ya ce a buga tambura ko ana wani abu wanda yake na murna ko kuma na wani abu haka wanda ya taso Baya ga tambura, lere tana da karin wasu abubuwan tarihi guda biyu da take tunƙaho da su, wato dutsen fanwasa da kuma tafkin fantaki. Ita wannan fantaki ɗin wani wuri ne wanda yake ruwa ya taru a ciki. Tana yamma da kogin lere kuma tana gabas da garin lere tsakanin kogi da kuma garin. Zaman mutanen lere a wajen ya sa suna amfani da wannan tafki ɗin wajen kiwo da noma ana kama kifi a wajen wato ana yin su duk shekara aka yi wannan bikin kamun kifi a wani tafki din to kusan shekara arba'in da biyar da suka wuce aka dina saboda wani matsalan da ya faru a lokacin aka samu rasuwan wani bawan allah sanadiyan ya sa kifin a bakin yana kamawa yana sa a baki sai kifin ta shige ta shige masa bakogoro aka yi aka cire aka kasa ya jawo sanadiyan ajalinsa sai aka dina yin wannan bikin kamun kifi din a lokacin da ake wannan ita wannan tafki tana da tarihi sosai kasancewa mutanen da sun zo sun same ta ne a wani wurin lokacin da suka zo suna neman garin da su zona sun yawo kusan shekara uku bayan ningawa sun kai hari a tsohon garin lere da ke a yanzu gabas da garin samunaka suka taso daga nan suka kamo hanya suka tsallake kogin lera din suka zo suka sami wannan tafki din a wurin sun sha'awa sosai da wajen kasancewan wuri ne wanda yake zai amfani su sosai da zamansu a wajen sa suka zauna a wajen lokacin da suka yi kaura a shekarun 1870 shi dutsen famasa yana gabas da ita wani tafkin kuma gabas da kogin lere din a tsakaninta da garin lere kamar kilomita uku da mutanen da suka yi amfani da dutsen wajen duba mahara saboda kariya da garin kuma suka yi fita lokacin da suka fita su je su yi kamar training na ah, harbin kibiya da sauransu a wani dutsen lere dai ta yi fice a fannin noma da kiwo da kuma kamun kifi waɗanda dukkaninsu sun ta'allaka kacukan akan tafkin nan na fantaki kowane irin kalubale mutane yankin ke fama da shi a halin yanzu ga malam nasir umar sarkin dawakin lere to a gaskiya a cikin abubuwan da muke da su ba wadda ke fuskantar wani kalubale yanzu irin tafkin fantaki tafkin fantaki yana da dogon tarihi a lere kamar da kuka je a baya kuma ya zo daga baya ya fuskanci matsaloli iri-iri da an dogara da shi kan maganan noma kiwo da kuma su wanda yana da matukan tarihi a sha'anin lere so yanzu wannan abu duk ya yi kasa ba ma wani abu da ake kusan amfani da shi a fantaki saboda yanayin yadda yake ta matsewa ruwan ba shi da ah, tasiri irin da muna kokarin da yi ah, inda gwamnati za ta kawo mana dauki wurin yadda za a a gyara wurin a faɗaɗa shi a karfafa shi ya zamanto yana ba mu cikakken ah, abin da muke bukata na maganan kiwo da maganan noman rani da kuma maganan kuɗa za a gyara wurin don tarihi ya zamanto mana wani wuri na yawan buɗe ido wanda gwamnati za ta iya samun ma kuɗaɗen shiga ta wannan hanya in Allah ya yarda don ba karamin muhimmin wuri bane mu a tarihin lere. to kowane mataki hukumar da lamarin ya shafa za ta ɗauka akan wannan kalubale? a yanzu dai gaskiya gwamnatin ta samu wani consultant zai je duduba duk su dam dam dam da suke da matsaloli in allah ya da wannan dam din za a gyara shi injiniya marcus anga daraktan albarkatun ruwa na jihar kaduna tumarala da wannan tambari na masarautar lere muka zo karshen shirin wannan shiri dai haɗin gwiwa ne tsakanin sashen hausa na murar amurka da gidajen rediyon vision fm a ƙarshen tsarinmu na ƙawance da juna a madadin sani ahmad leri wanda ya taimaka mana wajen gudanar da bincike sadusa abubakar zaki tare da taimakawar abdulsalam musa suka tace mana sautin sai kuma jagoran shirin yakubu Leri muslim muhammad yusuf na gabatar ke muku fatan alkhairi matasa duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filatani ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko da su ran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashi sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu elikaya Ku kasance da muryar Amurka. madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da saloman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.